eh ko mace ko namiji mutum ɗaya dai wanda ya kware a rawa sosai ba mutane da yawa ba ga abin da shafi gani annabi da su ya fassara a cikin littafin su tadiru mujalladi na farko shafi na ɗari da arba'in da ɗaya babu ra'i babu da yake magana akan harfin ra'i yake cewa duk wanda ya ga ya zama gwanin rawa a cikin mafarki wata masifa za ta same shi wannan wurin ya kamata ko in yi amfani da wannan dama in yi wani bayani mutane suna korafi a a comment section suna yin rubutu sukan ce ba sa jin daɗin a riƙa fassara mafarki ana faɗin abin da bayi da kyau. Mu kuma muka ce man ka katama ilimin Hullawa bai da jami'in nar duk wanda ya ɓoye wani ilimi Allah zai mai linzami da shi na wuta. Sannan da abin da kai zaman zamanto kana da aya kana da hadisi. Idan muka ɗauka a cikin suratu Yusuf, annabi Yusuf wasu mutane guda biyu da suke zaman kurkuku sun yi mafarki ɗaya mafarkin waina ɗaya mafarkin giya yana ba mai gidansa giya aka ce zai fito daga kurkuku ɗaya kuma ya mafarkin waina ko tsuntsaye suna caccaka a kansa aka ce mashi kwanyarsa ce za a tsattsaga watan kaman za a kashe shi a kai shi jeji a zubar so da haka sai ya ce ai shi ƙarya yake yi wannan mafarkin da ya yi ba gaskiya ya faɗi ba annabi yusuf ce ko qobiyal lamrul zai fi tastaftiyan haƙiƙa abin da aka riga aka yi fatawa akan sa ya riga ya zarce saboda da tunda annabi yusuf ya fassara mafarki na mutum mutuwa zai aka gaya mai kwartukwar babu wani mafarki da za mu kasa fassara shi matukar ilimi ya zo da shi ba za mu ɓoye ba jama'a e wannan dama ce muka samu da hujjoji da muke da su a rike a hannu shi yasa muke fassara mafarki kowane iri ya zo amma in kai kai tambaya shafar gani annabi sai ya ce ala ahsani tawilin zaka iya fassara mafarki ka yi ma mutum tawili ka yi ma mutum wani bushara. kai wa mutum wani ishara yadda zai gane cewa sa bai da kyau ba ya kace mutuwa zai ba duk ana yin wannan ana kara amma dai sai an fassara shi dole yau da haka duk wanda ya ga yana rawa mai yiwa kila hakika zai samu wata masifa ce ko na amma makamancin wannan babi da yake magana rawa yana da bayani da yawa jama'a mu ci gaba da bibiyan lambobin da muke sa a editin assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi